yahami anfusahum wane ne zai kare masu kawunansu wa aradahum da mutuncinsu wa amwalahum da dukiyoyinsu kun ga waɗannan abu uku duk gwamnatin da bata kiyaye wa mutane su ba to ba gwamnati ba ce duk shugaba da yake jagorantar wasu al'umma bai tsara jininsu ba bai tsara dukiyansu ba bai tsara mutuncinsu ba wannan ba shugaba ba ne kuma in ya mutu sai ya sha mamaki yau waɗanda ke da'awan shugabanci da su ne ake cin mutuncin al'umma kuma an gane yau shugabannin nan su ake a tara a tara sun tattare dukiyan al'umma yau shugabannin nan mafi yawancinsu su ake zargi da hannu wajen karkashe mutane haka siddan kun gane wannan kaga abin da suka faɗi addima wal a'rad wal amwal hau kuma annabi ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum haza fi shaharikum haza wa fi baladikum haza dukiyanku haramun ne mutuncin kuma haramun ne sannan abin da ya shafi jininku yanzu menene dalilin da mutum zai zauna ya je na tsegumi na zagin wasu yana zubar da mutuncinsa a kawai kai musulmi ne idan kana jin haushin wani shi ma annabin da ya ce mutuncin musulmi kararre ne bai halatta wani ya zubar da na wani ba to shi ma annabin kana jin haushin shi ne idan ka raina wani bai da mutunci a idanka kana zubar da mutuncin shi kana zagin shi kana gulma da tsegumin shi to shin shi ma annabin kare na shi ne ba ganin mutuncin shi ne shin bai isa ya gaya maka bari ba shi sa lokacin da kake ganin wani bai isa ba an sanka cikin tunaninka ne da magananka Allah da ya hana kare na shi ne annabi ma da ya hana shi ma kare na shi ne shi sa kowa ya natsu mutunci haramun ne wani ya taba na wani ko da ba ka san shi an gane wannan haka dukiyan shi to balantana uwa uba kuma jinin shi Allah ya kiyaye wa kana kama sauwarar alqur'anul karim mutanen gari suka tsinci kansu kamar yadda alqur'ani mai girma ya sauwara da cewa wa izzagatil absar mm. ku tuna lokacin da idanuwa suka raina fata wa balagatil qulubul hanajir zikata na bayan ya zo makoshi sau ne tsoro ya ce wata zununa, billahi zununa aka yi ta zace-zace iri-iri ga Allah nasara ko kishiyanta me zai faru shin wa zai nasara hukuma ko ko 'yan tawaye o'o oh, oh. wata zununa billahi zununa hunalika Allah ya ce a nan ne ibtuliyal mu'minuna Allah ya jarabci masu imani wa zulzulu zilzalan shadida aka jijjiga su aka girgiza su jijjiga da girgiza mai tsananin gaske wai jama'a kuna tsammanin za ku samu ɗaukaka ku samu buwaya ku samu suna da karɓuwa wai allah maɗaukin sarki bai jaraba ku ba kuna tsammanin haka zai faru ai san da matsala ya faru ai sannan ne allah maɗaukin sarki zai tawari hunalika tuliyal mu'minuna Ke sa idan matsala ya faru karka bari Allah maɗaukin sarki ya amfani da kai wajen ka zama kai ne za ka zama jarabawa na fitina ga muminai ka bari jarabawan na fitinan ta zama a kanka an gani kakka bari ta zama kai ne sinadarin fitinan muminai hunalika tuliyar mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida Allah madaukin sarki karka za mu sa mu zama fitina kan yan uwan mu muminai. aya ta goma da ta sha ɗaya cikin sotul ahazab mala ya ce wawa salabun taimiyya ilal askar shami haka ibn taimiyya ya iso cikin rundunan mutanen sham fatalaba minhu umara uljaish sai kwamandojin yaƙi suka nemi ibn taimiyya an yasira ila sultan da allah ya ƙarasa wajen sarki ya stahithu ala siri ila dimashq cewa da Allah ya fa ƙaraso har ya iso dimashq yan tsakanin da Allah waɗancan da ke cewa ibini taimiyya gudu zai da ibini taimiyya bai zo ba su ne za su je su roƙo sarki ya zo jama'a kuna gano wannan abinda ba za ka iya ba ko wani in ya miƙe tare in ya yi sai allah madaukin sarki ya sa abin ya yiwu banga dalilin da al'umma za su zama mutuncin junansu bai da kima ba cewa kai ibn taimiyya zai gudu haka a shiga inda ya zo shi sa in kai ka san kai mutumin kirki ne ga abin da ka sa ma gaba ko fasda bi ma umar ka ci gaba kawai ka rabu da mutane an gane kuma in yi gaba Allah ka daina waige shugaba baya waige in ka sake ka waiga za su nasara a kanka an gane wannan da kyau ko ibini taymiya kaga ya waiga ya kalle su in ka ce wai duk wanda ya haushi duk da ya hau hau za ka ɗauki dutse ka jefe shi to ɓannan da kai kake haifarwa wajen jifan karnuka to kana son dutse ya tsada sai ka rabu da su yanzu ne temiya na zuwa komandoji suka ce da Allah kai kaɗai ne za ka iya gaya ma sarki ya ji ci gaba da aiki fasara ilai ne temiya haka ya tafi wajen sarki fahassahu alal maji'i ila ya je kwadaitar da sarki a kan da Allah sarki dai ya taho Dimash ba da an yar yarjo ila misir lokacin sarki yana shirin komawa Misira. kun gani fajahuwa wa iyahu jami'an fasalahu sultan an ya kifa ma'ahu fi ma'arakatil da temiya ya zo wajen shi da sauran sarakunan da aka hada shi je samu sarki ya je ya tsaya ya roƙe sarki a kan cewa ya zo ya tsaya da kanshi a tsaya a wannan yaƙi faƙala lahu sheikh cikin jawaban da ibn ya yi sarki ya ce a sunnatu an ya kifar rajulu ta ta tarayata qaumihi abin da yake sunna shine jagora ya zo ya tsaya a ƙarƙashin tutan mutanen shi ba tura su zanga-zanga yake yi shi yana kwanci a ɗaka ba da shi yake yi kun gano wannan da kyau ko kun ji ibini taimiyya ko yana ciki yana daga cikin sunna shugaba ya zo ya tsaya a ƙarƙashin tutan mutanen shi wa nahanu ma'al jeshi sham wala kafa illa ma'ahum ya ce ka gannan nan ina tare da sojojin sham kuma ni ba zan tsaya ko ina ba sai tare da su da sultan alal qital ya kwadaitar da sarki ya tsaya a yaƙi wa basharahu hubin nasar kuma ibn timiya ya mai bishara da cewa da izinin allah nasara na nan waje alai ya halifu billah ibn taymiya yana magana yana rantsuwa da Allah alladhi la ilaha illa cewa ina rantsuwa da Allah wanda babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi innakum mansuruna alaihim fi hazihi almarra ko dinnan ku ne Allah zai taimaka akan waɗannan makiya a wannan karan fa yaqulu lahul umara kwamandoji da sauran hakiman sarki suna cewa da shi kul sha Allah sheikh ka ce in Allah ya so fa ya ƙulu insha Allah taƙiƙan la ta'alikan ibn taimiyya ya ce kai in Allah ya yi da tabbas ne ma ba wa ina da shakka akan cewa nasara tana tare da mu bane kun gano wannan da kyau ko. yanzu wani aikin da ibini taimiyya yi akwai wanda ya yi shi waɗancan ɗimbin sojoji da sarki ya ja su za su koma shi yasa suka dawo shi yasa akwai aikin da mutum ɗaya da kuke zagi kuke cin mutunci zai iya mako ku samu ɗaukaka wanda yin an tara tarkacenku kab ba za ku iya yi ba an gane mutane ba su da haƙuri ne allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa fi lailati tasi' wal 20 min sha'ban a daren tara ga watan sha'ban ثبتت رؤية هلال رمضان aka tabbatar da cewa an ga watan ramadan fabada an nasu na li salatin tarawih Na mutane suka fara shiri da kintsi domin sallar tarawih وقد استبشروا بشهر رمضان وبركته mutane suka fara bisharantuwa da albarkan da ke cikin watan ramadan da kuma irin alherin da wata yake tattare da shi cewa za su tsaye wajen roƙon allah maɗaukakin sarki mai yiwa allah ya sa a yi nasara a wannan karawan da za a yi wa asbahu yawmal juma'a fi hammin shadidin jama'a suna na a wannan yanayi a asibar ranar juma'a haka mutane suka zauna cikin damuwa mai tsanani wa khawfin akid da tsoro mai firgitarwa wara'au auyoma sabti minal maadini sawadan domin a yinin asuba asabar da suka hau saman hasumiya inda suke hango bayan gari sai suka hango wasu irin gayya mai ɗimbin yawa wa gabaratan min nahiyatil askar wal ado suka hango ƙura ta tarnike a ɓangaren sojoji da kuma ɓangaren makiya ƙura ta yi sama ta rufe sararin subhana faghalaba ala dhununi mafi rinjayen zaton mutane annal waqa'atil yawm cewa yau ne ranan batta tsakanin sojojin musulmi da kuma na 'yan ta'adda faftahalu ilallahi azza wa jalla du'a nan da nan mutane suka zabara wajen roƙon Allah maɗaukin sarki fil masajid a cikin masallatai walbalad da kuma ko'ina a yankunan gari watsala an nisa'u wasu garo alal asliha mata da yara suka haye saman tsorayen gidaje wa kashe foro mata suka buɗe kawunansu don su ga mai ke faruwa wa dajjal baladu dajjatan azima gari ya ɗauki kuka da kururuwa hankali ya tashi tashin hankali mai tsanani falamma kana ba'da zuhur bayan da ake yi sallah a zahar ƙuri'ad bi bil jami sai wakilin sarki ya zo da takarda ya karanta a masallacin juma'a ta tadammanu anna fi sa'ati saniya min na sabt ana ba da bisharan cewa a sa'a ta biyu a yinin a rana asabar haza ijtama atul jiyoshi shamiyya wal musriya ma'a sultan cewa ai wannan rundunoni da kuka sun taso nan da nan ƙura ta yi sama to rundunan misrawa ne da kuma rundunan shamawa aka haɗu wa fiha ulibar du'a minan nas daga na aka ce ma mutane abin da yake nema a wajensu shine addu'a wal amru bi hizbil qal'a sannan mutane su tsaya su tsare garinsu kun gano wannan da kyau ku nan da naka umarci mutane da cewa a tsaya a tsare gari sannan a yi addu'a sojoji na misra da sojojin sham to gaba ɗaya an haɗu waje ɗaya aiki zai ci gaba sarki ya zo da runduna mai ƙarfi sannan sojojin sham sun ƙara samun ƙarfi su kuma yin ƙato da gora ku tsaya ku tsare mana gari kun gano yanzu mutanen gari a bisa surantawanka da ƙaddarawanka me za su ji a ransu kwanciyan wafi sani min ramadan a ga watan ramadan istafal jaishani fi sahati sahafin mala yake cewa rundunoni guda biyu suka haɗu a fagen fama rundunan tatar da kuma rundunan gwamnati aka haɗu za a buga wa afta ibn taimiya a lokacin ne shehul islam ya fito yi fatawa bilfitari cewa kowa ya karya azumi muddata qitalihim na tsawon lokacin da za a yi yaki kowa ya aji azumi <laughs> ina waɗannan 'yan ƙananan ustazan na gari suna nan wane ne ke jawabi shekul islam ibn taimiyyat harrani ad-dimashqi abul abbas alaihi rahmatullah ba da fatawa wa aftara huwa aidan shi ma ibn timiya ya aji azumi a daidai lokacin mai kake tsammani silken yaƙi ne a jikin shi wulan yaƙi ne a jikin shi takalmin yaƙi ne ya sa yana kan ingarman doki yana riƙe da garkuwa da wani wawo keken makami wanda allah kaɗe ya san shi ga aiki ga fatawa abul abbas al-harrani kun gano wannan da kyau ko ai yana bin aikin mai gidan shi ne don mai gidan ibn taimiyya ko faɗan badar da uhudu tare da kai ne ya zo ba kallo shi kai ba shi ka haɗa in ya zo kai da ganin shugabanmu kaga hawan gwarzo kafin gudu suka yi tun bai kawo ba manzan Allah kenan ba zama yake ba badar da uhudu da kai ne ya ji kuma in ya je ba kallo shi kai ba ya tasa jarumai suna yaƙi a shi ka haɗan in ya zo yana shiga ne ya tsara a tsara kafin gudu suka yi tun annabi bai iso gare su ba ƙafa mai na ci an baki ba an gano wannan Ta kuma shi bi ne taimiyya ta farkin sai ke bi kun gano wannan da kyau ko shi sai ce na iban na abdu sun watsa ta bukawa kuma ba tsaya nan ba sai da suka kashe ke kisara mabiya manzan Allah kenan shi ma ga ibn timiya zai kashe na shi kisaran wa kana yaduru alal ajnat haka ibn timiya yake bin sansanin soja soja sansanin sojoji wal umara da tanti tanti na shugabanni fa ya akulu shay'in ma'ahu in ji sai ci wani abu tare da su Fiye da yana cin wani abu li don dan ya sanar da su anna iftarahum cin abincin su ta ƙawau afdal dan su samu ƙarfi wajen yaƙi a wannan yanayin shi fi wa kana yaqra'u lahum hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin annabi yake karanta masa yana cewa innakum mulaqul aduwi gadan gobe uwar haka za a yi karan battan karfe da maƙiya, wal fitr aqwa lakum aje azumi shine mafi ƙarfi da himma da jajircewa gare ku abin da ya kamata kenan malai ce zakarahul iraqi fi fatihil mughis wannan hadisi al-imam al-iraqi ya kawo shi a cikin fatihul mughis sharhi ne na manzumatul alfiya fi bahasin nasikh wal mansukh da yazo gaban nasikh wal mansukh a juz'i na uku shafi na 65 walam ajirhu inda ghairihi fil masadar al hadisiyya malai yace a cikin masadar na zamani bai ga wanda ya kawo wannan ruwaya ba ballantana ya takharijin shi sai ce wallahu a'lam wai yau aka yi ma tambaya ka ce ba ka sani ba wai a wajen jahilai wai baka da ilimi ne ai mai ilimi ba kowane fatawa yake bayarwa ba an gane wanda ma yake da ilimi so da dama in ji tambaya tsayawa yake nazari masu kazan lahan ba da ansa nan da nan da jin magana in ga bincika ba san komi ba an gane wannan da kyau ko ba san komi na ilimi ba to nan ne zaka ji kazallaha iri iri Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to shine sai mala ce, walamma btada'atil harbu yayin da aka fara yaki da ka kunna da kunna kun gane mala ce, wata hama fariqan yayin da yaƙi ya fara runduna guda biyu na gwamnati da ta tarawa 'yan ta'adda aka haɗu sabatar sultan sarki jajirce Fibatan azima jajircewa mai tsanani wa khalifatul abbasi abu rabe suleiman fi suhubatihi a lokacin khalifa yana tare da sarki wa amara sultan bi jawadihi fa quyida nan da ne yasa aima dokin shi ta baibayi shi sarki hatta la ya hariba dan kar ya gudu kun gano wannan da kyau ku wai ma kare ga wahala ya sabur doki ya tsere ya ce a sa ma dokin ta baibayi a haka zai yakin wa baya allahu ta'ala ذلك الموقف يا ya sai da rayuwan ga allah da komai da ya mallaka a wannan wajen wajarat khutubun azimatun yaƙi ya fari mai girman gaske wa kutila jama'atun min sadatul umara yawma idin a wannan yaƙi an kashe jagorori komandoji shugabanni masu ɗimbin yawa walakin sai dai duk da zuban mazaje da aka samu nazalan nasara alal na Allah maraukin sarki sai ya saukar da nasara ga musulmi wasu alal ta tar, Allah ya ɗaga al'umman musulmi akan Falon ma ja al ana yakin tun zuwa a zahar, yamma na zuwa dare ya fara laja'at tatar ai sauran ragowar sojojin tatar sai suka sheka ilaktihamid tulul suka fara hayewa kan tsaunuka waljibal da hayewa kan duwatsu wal'akam suna fadawa kwazazzabai suna ɓoyewa ne mutum sun mazaya kenan kun gano wannan da kyau ku sun sheka kafa mai na ce ban baki ba fa haɗa bihimul muslimun nan da nan musulmi suka bi duk inda ta tarawan suka shiga ya zai kewaye su ya sunahun min harbi suna tsoron min harbi don kasu tsere don kuka tsaya nan wajen suka ji shiru sai saku sadab sadab sadab sai su yi sai su tsere aka sa bataliyoyi suka tsare wayar munahum ala qausin wahida ila waqa'atil fajr sojojin musulmi suna laɓe suke kwantan ɓauna suke can in suka hango na ɗan tatar yana sai lallaɓo ya sauko ya nemo wajen gudu akwai kuma snipers cun sai gan a lahira kawo. ana ta auna su ala kausin suna da snipers suna masu ɗauki ɗaiɗai suna nan suna gadinsa har asuba faƙucilin minhum ma la ya'lamu adadahum illallah a wannan karan an kashe mata tarawa adadin da ba wanda ya san yawansu in ba Allah ba wa ja'alu yaji'una bihim fil jibal haka sojojin gwamnati suka rika hawa kan duwatsu suna kamo ta tatar fatudrabu a anaqahum suna sa takobi suna fille masu kawuna sun makanu ya ta na fi audiyati wal mahalik duk da haka wasu suna ganin da sai saranda in ma sun yi dai kashe shi za a yi haka suke sulbiyowa daga saman dutse suna ko kwazazzabe suna mutuwa wagarika minhum jama'atun fil furat haka da yawan suka faɗa tekun furat suka hallaka bisababi zulam saboda gudu cikin duhun dare suka fada teku kudu suka mutu ina ba ta mun gano wannan da kyau aka waye gari Allah ya kara al'umma daga sharransu ibnu timiya ya faɗi gaskiya ko bai faɗi ba inda ibnu timiya dan channel 2 ne da yan sai a ce ya zama wali haka ina ba ta mun gano wannan da kyau ya ce za a yi nasara kuma ibn taymiya ya kawo ayan nasaran cewa an zalunce mu ne kuma Allah ya yi alkawari duk wanda aka zalunce shi Allah zai taimake shi ki kuke ganin an zalunce mu sai mu lub sai a ce wai ai mun yi shiru ne ba mu da gaskiya so muke Allah ya kawo mana agaji mu gane iya dabaran yaki ne ka san ko duk wanda zai kara da Allah zai iya wa fi yawmil rabi min ramadan a ranar litini hudu ga watan ramadan da khalabu ne taimiyya tafi dimashq ibn taimiyya ya shigo dimashq ina masu cewa ya gudu suna ina rubarkaci ko maganan guduwan ma ba za su yi ba faffare habihin nasu mutanen gari suke ta lale maraba da ibn taimiyya aka yi farin ciki da zuwa ibn taimiyya wada aulahu suka yi mai addu'a wa hannu ohu suka tiya shi murna bima Yassarallahu Allahu ala yadayhi min alkhairi na irin abin da Allah maɗaukin sarki ya tabbatar a hannun shi na cin nasara wa dakhala sultanu ila dimashq sarki ya shigo dimashq yau thulatha ranan talata khamis min ramadan biyar ga watan ramadan wa ma'ahul khalifa suna tare da khalifa wal asakir da sauran rundunonin sojoji muntasirina suna ma waɗanda suka yi nasara farihina suna cikin farin ciki wastakarratul khawatiru hankulan mutane ya kwanta wa ya asu yanke tsammani ya tafi wa tsabar quluban nas zukatan mutane yi daɗi hankali ya kwanta aka samu natsuwa mutane suka yi bishara sakamakon abin da suka ji suka gani jama'a kun gano wannan da kyau ku wannan shine abin da dama Allah yake ma masu imani ibini taymiya tun kafin ya zo duniya yake fitinan tattar haka kuma kai ka san zuwa wannan lokaci ibini taymiya ya fi shekara talatin a duniya kenan tattar sun shekara sama da talatin. suke cin karansu ba babbaka amma sanda Allah madaukin sarki ya kawo nasara ka ƙara jin motsin ta tar shi yasa duk wanda zai zalunci yayi dan lokacin da yake da daman yin zaluncin ana nan Allah madaukin sarki zai kawo lokacin da zaluncin ba zai yiwu ba Allah zai danna zaluncin a sanda azzalimin yake ganin yana da yanayin da zai zaluncin ba wanda ya sai hana shi kisa kowa ji tsoron Allah karkai zalunci dan kana da dama idan wanda aka zalunta idan shi biye na roƙon Allah maɗaukin sarki a kanka kuma wa ainihin lahi lamtanami idanun Allah ba sa bacci shi sa duk wanda zai zalunci zai yi cuta zai ba daidai ba Allah rama mugunta ne yake haƙa ma kan shi to ya haƙa daidai ƙorin shi Wataƙil shi ne ka fada Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace karul bid'a wa taghayyurul munkarat ibnu taymiya zaka iya cewa to an gama yaki sai ya je kwanta ya huta ko aiki ya samu duk da yanzu gwamnati ta riga ta tabbata to ibnu taymiya ya koma karin bid'a to kun ji bayan da muka gama karanta littafin ibnu taymiya to bid'a kai kanki don dama yake ibi ne taimiyya kenan inkarin bida'a ba ruwanmu da wai a ce wai wani mu bida'an ne matsalanmu ba ruwanmu da azzalimai mu ne matsalanmu azzalimai ba ruwanmu da fasikan fasikai me ruwanmu da fasikanci idan mu kashe zalunci za a samu azzalimi in mu kashe fasikanci za a samu fasikanci in muka kashe bida'a za a samu dan bida'a kun gane <laughs> mu ba romu da shaksiyan mutum ai ba romu da shaksiyan shi in gaga mutum yana magana kan shaksiyan mutum ko local champion ne Allah local champion ne kana magane da duniya amma mutum da ya zama matsala <laughs> local champion kenan to ibn taymiya shi yana magana da duniya ne amma in bida kuma gaba ɗaya shaksiyan ibn taymiya ita ce ta dame su ga waɗannan ba wasu abu ne. an gane na tuna wani tattaunawa da aka taɓa da wani babban kirista da wani babban shehin malami da aka tattauna tattaunawa ya tattaunawa wancan shehin malamin na musulunci ya kai wancan shehin malami na kiristoci bango can da ya yi aka yi bayanai saboda wannan shi malamin kwararre ne a history ya zo mai da wasu bayanai bayanai bayanai sai wannan ya musa su jala ya fi mutane baki kai local champion ne wannan abin yi mai dama ce ni ɗin <laughs> ni ne local champion ce kwarai da gaske kai local champion ne ƙarshen wannan shirin da ake sawa kenan wanda bbc ne ko voa suke hada voa na manta sunan shirin tsaka mai wuya bunu usman ya saka sama'ila doguwa tsaka mai wuya ina ba ta mun gano wannan da kyau tun daga lokacin idan 'yan jaridu za su tattauna da malaman musulunci sai je sai su samu wasu 'yan gutsa sai a hira da su tun daga lokacin suka daina ɗauko ƙwararru jajirtattun malamai na musulunci irin ibn usman suna sawa irin su albani irin su jafar na ƙarshe-ƙarshe da suka sa mana shine wanda suka sa kabiru gombe da aka mai tambaya kan maita ya fede wajen a lokacin nike cewa sakatare janar ne ina masu yawo da kaulasan ga sakatare janar ya faɗa abin da su albani suke faɗa aina kaulasan ku gano wane mutum ka jefa ku kore ka kungiya Allah maɗauke sarki samu dace zai yi ce sakadar janar ya yi radda ne <laughs> allah ya samu dace mala ya ce wata gairul munkarat da kuma kokarin canza munkari an gane irin abubuwan da mutane suke na munkari mara kyau shi bi ne timiya ya koma yana wa'azi ka san fada da bida'a da canza munkari ba kowa ke yi ba fa ba malanta ne ke wannan abun ba wani zai ce a'a ai in malanta ne kowa zai iya cin da malamai da yawa kuna gano wannan ne taimiyya kaga mai da yake irin su ne ke iddin tinkara waɗannan abubuwan abubakar gumashi shi ya yi tinkarin bid'a a ƙasar da sai da ya kai ta ƙasa. ya bar ma izala da 'yan salafiya da koma wani tarkace ne zai taso har yau mun kasa yanka ta shi kada ya kai ta ƙasa ya dirmishi ya ce da ku ƙarasa dirmisha ku yanka har yau ba mu yanka ta ba kuma wallahi abubakar gumi shi kada ya kai ta ƙasa sau da abubakar gumi jarumi ne irin ibini taimiyya shi kadai ya gwagwarmaya da sarakuna ya gwagwarmaya da 'yan boko ya gwagwarmaya da duniya ya duk abin da ya shi kadai wannan dattijan amma ka duba yau kusan shekara 20 da wani abu da rasuwan shi har yau muna ta kokawa abin da ke faruwa ba wai malaman sunna sun kasa yanka bida'a ba ne matsalanmu yana cikinmu ne yau idan waɗannan suka daddanna ƙafan bida'a waɗancan suka riƙe bindi waɗannan suka danna kai sai wani daga cikin ahalis sannan sai ya koma daga baya yana masu cakulkuli <laughs> to kaga ka riƙe kafin baya an maka cakulkuli dole bi ka saki <laughs> ina kuma bida sai ta haura sai ta shuri sai ta watsar da mutane sai an ƙara binta da gudu an turmushi ana can kuma sai wani kuma ya yunkuro yana neman suna wani yana neman kuɗi wani yana neman shuhura sai ya kama waɗancan da suka daddanne sai ƙara wasu mai cakulkul shi yasa matsalanmu yana ina yana cikinmu ne ɗan bida ba su ne matsalanmu ba abubakar gumi ya danne mana ita ko mun turmushe ta amma ana dab da sarkin yanka zai yanka sai cakulkul. kuma ka auna duk inda bid'a ta yunkura ko za ga wani ahlus sunna ne yake ma wani malamin ahlus sunna cakulkuli an gane wannan in ka tambaya me yasa yake cakulkuli zai ce wai a matsa mishi ne shi ma ya ne. a to ba ya danne ba ku bari su yanka in an tashi fida sai ka zo to abin da ya hana har yau a yanka ta kenan a zamanin abubakar gumu kuwa duk wanda ya yi yunkuro ma malam mala ya san kowaye in ma an zo ya san cewa cikin bid'an ne ba zai yadda da cakulkulu ba waɗannan ko qaumun min jildatina wa mu da bi alsinatina <laughs> mutanen mu ne ku gano wannan da kyau ku in aka yi ma cakulkulu sai ka yaka haka ka kai banka sai ka ruwa sai ga za ka banki naka kai sai ka auna za ka yi matafiyan illa sai ka bari shi ko ɗan cakulkuli shi ko bai kallon illar gano wanda da ke ku? tula maɗaukin sarki ya kiyaye to in karin munkar in karin bida wata gayyarin munkarat to aikin malamai ne to bari ku ji ita bida'a ta ake yi munkari canza shi ake yi shi sa malam bai ce in karul munkar wal abida wal munkarat ba so me ya kawo munkar mutanen kirki ne suke aikata munkari sai a canza su sai su dawo za ka ji su masu aikata munkari jans ake a jika sai an gyara su an tafi da su ka gane wannan bid'a ne ake inkarinta a kore mai yinta ana ganewa to idan ka ba dan cakulkuli wannan aikin to sai ya inkari sai ya tagayyar bida ya inkarin munkarat ya watsa mutane ya jawo bala'i ga al'umma an gane Shin sai naka ne zai ba daidai ba sai ka mai da shi shi ne karan baranka za ka je bini timiya yi rikai walamma an fara ga bini timiya min qadiyyati tatar yayin da ibini timiya ya kare da matsalolin tatar illa wa kada a kafa ala ilka'i durusihi sai koma abin da ya saba na karantar da al'umma wa mawa'irihi da kuma wa'azuzin shi wa nasharu sunna da kuma yada sunna wa raddil bida da raddin bida ko ko Ibn taymiyyah nan ma izala ne kun ji fa raddil bida izalatul bid'a wa nasharu sunna ikamutu sunna ihya'us sunna wa ihmadul bida aikin su dan hodiyo kenan wani zai ci a ibini sosai ka sabiga ahadihi bi zalika kamar yadda ibini dama a baya aikin da yake kenan ta galabi jihadi shirki ibini ya shagaltar da kan shi da yakan shirka wal jahiliya da kuma yakan jahiliya wa kana habba amalin yadaihi wa asma gaya fi himayatihi bi kulli nashatin wa himma mala yace wa kana habbu amalin ladaihi karantar da sunna yaɗa sunna rushe bid'a yaƙan sharka, rugurguje jahiliya wannan shine aiki mafi soyuwa mafi daraja a wajen ibn taimiyya kuma shi ne mafi gayan abin da ya ƙara rayuwar shi a kai kuma yana wannan aiki bi kulli nishaɗin wa himma da dukkanin nishaɗi da himma kun gano wannan da kyau ku duk malamin da ba wannan bane manufan shi ba ku to an samu matsala ko ka ba shi wannan harkan kwana ɗaya kwana biyu zai na ƙorafi ba zai iya ba dole sai ya zama dama aikinka ne shi ne manufanka ko ko ka zama wani abu ko ka samu wani abu in ka samu za ka bari in ko baka samu ba to za ka watsar daren dadewa kuma haka sai ya faru kun gano wannan da kyau ku? Allah ya taimake mu wa kana qadara khalafi tilka ahad ila majtama'il na kasirin min a'mal kana baqiyat ahad al-jahiliyya mala yace wa kana qad dakhala fi zalika ahad a wannan lokaci an samu bidoyi jahiliya shirka abubuwan miyagu na ɗabi'u sun riga sun shiga ila mujtama'il musulmina a cikin al'umma kasirun min a amal cikin ayyukansu duk suna mumarasantan waɗannan abubuwa miyagu kanar bakiyyata a hadar jahiliya sai zama ayyuka ne na kingi na jahiliya ya saura ga jama'a wa shi'arar mushiriki na walwasaniya sannan kuma ya zama abubuwan da ya zama mutane suna makotaka da mushirikai da waɗanda suke bautan gumaka ya wanzu cikin musulmi sun ɗauki irin waɗannan tsaface-tsaface da bidoyi da miyagun ayyuka da lalatattun ɗabi'u ikhtilatuhum bil yahudi wan nasara ba komai yi ma al'umman musulmi illa ba illa cakuɗe ɗeniyan da suka yi da yahudawa da kiristoci an gani duk yankin da suke da waɗannan abubuwan ko sai sun tsaye wajen da'awa kuma cakuɗe ɗeniya da waɗannan kuma ce wai ku bar al'amarin da'awanku ku koma ku sa kanku a wani hayaniya na siyasa ba ƙaramin illa la ku yi makonku ba an fahimci wannan da kyau ku to ibn taymiya ya tsaya kalle tsawon lokacin da aka yi ana yaki tatar suna wahalar da mutane waɗannan miyagun abubuwa sun riga sun yi naso cikin al'umma shi yasa ya tsaye ya shagaltu da wannan aiki wata alimar zu'ama'il jahiliyin kuma ya zama a wancan lokaci waɗanda suke ta'alim karantar da al'umma jagorori ne da ke karantar da addinin jahiliya wa fasidi a ka'idi da kuma waɗanda suke da mummunan aƙidu ta za wanda ke faruwa kenan cikin musulmi jahili ya ji an ja aya an ja hadisi an yi larabci me zai ce ana jin nafsi ana karatu ya ji ilimi jahili ne mun gano wannan yanzu ka je ƙauyenku sai ka ɗaga waya So, yes, yes, yes, that is good, very good, yes, that is good, very good, yes, yes, that is good, very good. will nawa kake faɗi? Amma kakanka da ke kawai nan za ta ce nan jikan nan na wai zo ya dinga turance su. Ayyoro goma yi ba. Shi kenan, ita mai take ji? Turanci. amma in ba turan ko wanda ya iya turancin ya zo zai ce wannan wani irin mashirmanci ne aka ban labari fa in ya tabbata akwai wanda aka ce ya aiki da turawa ana ba da labari ya iya turanci sai aka samu wanda tijo shi kuma ya dan zauna da yan turawan haka ya dan ji turanci kaɗan yana dan gane kalmomi to shi wancan da yake aiki da turawa ya zo da abin siyarwa sai wannan sai ce mashi how much wannan ba gaskiya ne labari ne na gaske ce iye wani ni din ne zaka taya min wannan abun nawa hamoch wallahi ya wuce hamoci wannan dai abu <laughs> kaga ya zo da turawa a na kenan <laughs> hawala wani zai mu wulakanci wai hamoci ya sai a tambaye shi to me ce kuna gano wannan da kyau allah maɗauki sarki ya shiryar da to waɗanda ba su da aƙida su suka zauna suke karantar da mutane addini yau kuma su ne ke kan manhaji mala ce kanar bin hari kulot fi dawahi dimashq a ɓangaren fadaman kanot a gefen garin dimashq sakharatun an samu wani fa kun san falalan dutse ko tuzaru waya ana zuwa ziyara wayin zaro laha ana zuwa ana bakance kadish taharat alaiha kisasun wa riwayatin adida har ma kisoshi da ruwaye iri-iri ake faɗi na karaman wannan dutsen da darajoji da alherin da ake samu akan haka duk inda ake shirka yau a ƙasar nan kabarruka ne ko wani bishiya ne ko wani mai kaje za ka ji labarai da mutane suke bada na alherin wannan abin mai yawan gaske kuma da karya suke yi Allah shi kyauta fa'adat fitnatun kabira li du'afil aqida min almuslimin malai ce nan sai fitina mai girman gaske ta dawo ma masu raunin aqida daga cikin musulmi iz kanu yazurunaha saboda suna ziyartar wannan wajen wa yuqaddimuna hannu zuwar kuma suna kai bakance a wannan waje na alwashi da suka yi fa zahaba ilai ibn taymiya ibn taymiya bai kasa a guyo ba sai ya tafi ma'a jama'atin minal hijaziyin tare da sauran mutanen hijaz fi rajab a watan rajab hijira 704 wa qata'aha ya je ya raga da wannan dutsen wa arahal musulmi na min hamin shirki biha mutane suka samu kutawa mina shirki biha na wannan shirkan da suke da wannan dutsen wa an anhu shubhatan hatan kana sharruha aziman ibnu taymiya ya yaye masu sharrin da suka afka sakamakon wannan abin da suke yi wanda sharri ne mai girman gaske waɗannan bayanan kaf mala ya lodo mana su a cikin littafin albidayatu wani haya a juz'i na hudu shafi na talatin da hudu Allah maɗaukakin sarki malaman sakayya da alkhairi sakamakon ƙorewar lokaci nan za mu saurara sai in Allah maɗaukakin sarki ya raya makaratu na gaba da izinin Allah za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum